واني عذت بربي وربكم ان ترجمون kuma ni na nemi kariyar ubangijina kuma ubangijinku daga ku kashe ni ta hanyar jefewa da duwatsu